sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a bisan komai sai barka da asuba. Eh, Malama Grace da fatan an tashi lafiya a wannan ƙarshen mako. lafiya lumi ya, aka ji da na farko dai harkokin ibada na ga ta lallasa ka wannan makon eh ai san dama an ce in aski ya zo gaban goshi aka ce to ya ɗan fi zafi dama kullum kana kana wani karambani ba idan da ce wai me rikodin wanda lokaci ka zaci ai kin san ni ni ba na jin komai ba na jin komai ki kira ai ai ko yanzu ko yanzu ko yanzu ko yanzu malama Grace ina tabbatar miki ji nake kamar in rungume zaki ko in rungume transformer komai ba na ji in ga miki eh, ba na jin komai lokacin da kika kira eh. ba na jin komai da karfi na a ce kai baba da kira Hafiz ba ce wai kace mu Hafiz ya ce ka zo mu je mu miƙe kafa in ba mu je mu miƙe kafa ba ina ganin yamman nan ba za ta yi ba <laughs> ya ce ne wai ranar nan ta ki tafiya na ce a to ai akwai yadda za a tura ta za a yi ai ta ki tafiya to tura ta za a yi ai sai a je a raka ta a bayan gari mama abdulsalam ai shi ya cika gida kana ganin kai <laughs> sannan kisa ai abinda abinda zai ladan amin kisa abu wani abu da eh, ake ba mu ake ba da saukin abin nan da shi irin eh, ana koyawa yara azumi za a ce musu ai yanzu wannan da ake yi na murnan sallah ne ake an yi goma na marmari eh. dama goma na tsakiya su ne na dole To, wayan yanzu na murnan sallah ake zuwa <laughs> Ai, ta ɗauki ana kirga kwanakin eh ana ku eh sabon riga sallah ce duk eh, kin gani ai to Allah karba Allah ba da ladan ibada to amin kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar sada zumunci ga 'yan uwa da abokan arziki a duk inda suke muna mika godiya ta musamman ga dukkan ma'abotan sashen hausa eh gaskiya kan abokan sashen hausa na amurka ma'abotan wannan shiri mai farin jini maganin hawan jini maganin hawan jini na abar ya huce ba <laughs> haka yake To bari mika gaisuwar fata alheri daga limamin hausawan tafo kuma sigana Sheikh Mohammed Ridwan Allah ya sa tafo ake faɗa. <laughs> to baba kai baba ya kuma makeri ka ba sa kuri in ban mm, faɗa daidai eh, ba limamin hausawan tafo kuma sigana Sheikh Mohammed Ridwan yana miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga mai martaba sarkin hausawan tafo alhaji abubakar bawa sarkin zangon kumasi da alhaji umar faruk da alhaji hallaru ba wasa ba lallai kan kubot chairman na alfa radio da alhaji adamu ah. <laughs> komi ba wasa ba ah, komi ba wasa ba da hmm. alhaji abdul mumin da manaja alfa radio da alhaji ahmed tahiru da hajiya nimatu yamboni da limamin kumasi sheikh abdul mumin harun da sarkin wangarawa na kumasi alhaji ahmed ibrahim sai hajiya rukaya idris kumasi da hajiya boya muhammad kumasi sai hajiya bilkisu bawa kumasi da an ko an sawu ne ko an sawu ridwan kumasi da malam mutawakilu abu dan baba kumasi da alhaji musa akambonga shugaban majalisar sarakuna na jihar ashanti kumasi da dr ahmed sa'id magatakardan kungiya na limamain jihar ashanti sai sarki mai kujera zinari na ashanti da nana otunfo ose tutu na biyu da sarkin zango tafo alhaji sa'id chipsa kumasi da alhaji abubakar haruna shugaban gidan rediyon zuriya da ma'aikatan gidan rediyon na zuriya fm kumasi da kuma ma'aikatan gidan rediyo alfa baki su da fatar an tashi lafiya to kaga wannan gaisuwa ta manya ce a ah, gaskiya ce sai wannan eh. shugaba to ka gaisuwar limamai to ah, malama grace kamin shiga ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato muhammad zulkarnaini umar a sakkwato wanda aka fi sani da mz da ke zaune a unguwar mabera mabira iddi a cikin garin sokoto da yan uwansa da iyalan gidan bisa ga rasuwar mahaifiyarsu wadda allah ya rasuwa wannan makon da kuma matarsa fatima wadda ita ma allah ya wa ta rasuwa duka a wannan makon allah ya ji kansu allah ya sa sun huta kuma allah ya samu ya ba mu guzurin iske su amin amin to gaisuwar da ke hannuna yanzu gaisuwa ce daga wato goni. manajan bulo da masak da ke jihar birnin Najeriya zuwa ga Comrade Tasi'u Ilyasu Magami da Bako Umar Kandilawa Bukar da Babawo Mato Mai Aduwa sai kaka Alhaji Bukar a Gursuma da Masak da Mani Abdullahi Buti da Ibrahim Musa Maiduguri da Gambo Gambo MKK da Arma Shayabu Magaji Isaka da Daudu Alhassan Yawuri. da malam tahir guzami da nasiru shehu yunusari da kinuru sani yunusari goni sanda yunusari karshe ce da abubakar salisu a rikime da fatan duka suna cikin koshin lafiya to sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mahmud salisu ƙauren muda ya ce da farko yana gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka muna godiya madadin sashen hausa na murya amurka ya ce yana gaida mahaifina to mahaifin shi kenan iyaye dai duk namu ne baki daya <laughs> ya <laughs> ce yana gaida mahaifin shi alhaji salisu mai gyaran agogo kauran na moda da babban limamin masallacin juma'a na kauran na moda alhaji badamasi na malam baba da kuma khalifa malam atiku mai sunana wato mai sunan shi kenan <laughs> malam babban kaura sai kuma honorable abdullah yahaya kaura da hafisu balarabe gusau da mansur babawuru na faɗa da alhaji mele yusufari sai usman manika mai ruwa road huntuwa da ofisa musa m lawal gusau da alhaji sd kusfa zaria da nasiru sabo gusau da mubarak s yaƙi gusau da nura bello daraja kaset da distinguished senator sahabi Ya'u ukaura da daukacin 'ya'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan sun gudanar da azumi cikin ƙoshin lafiya to a allah ya sa sun ji kuma allah ya sa haka a gaisuwa ta gaba da ke hannu na ta fito ne daga aisha musa wada barikin ladi wadda ta ce a gaisuwa fata alkhairi zuwa ga zainab babaji ta muryar amurka da abban su alhaji musa wada barikin ladi da sadiya musa a kasar afghanistan da maryam yar fulani daga kasar saudiya sai fatima musa wada barikin ladi da hafsa matar yusuf salisu dan fulanin kwara da zainab ibrahim musa wada barikin ladi da fatima musa maiduguri sai ibrahim musa wada barikin ladi da grace alheri abdu da murtala faruk sanyina da kuma dukkan al'ummar barikin ladi da fatan suna cikin koshin lafiya to muna godiya da gaisuwa to bari mu dan fi wannan gaisuwa da ta fito fito daga hannun Usman Bularafa da ke jihar Yoban, Najeriya ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka zuwa filin a bari ya huce. Ina gaida baba Genako Fombina Jajare da Muhammad Direban Murba Mashio da Abubakar Bello kafin mai gari da Nura Abubakar gidan Abba sai Muhammad Sani darazu da Ubaida Umar darazu. da kadaro digaga dan fulanin warji sai alhaji muhammad adamu bularafa da ismail mai shayi bularafa da alhaji keke bularafa da duk al'umma mahaifata ta bularafa da kewaye da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka mun gode. to muna godiya kwarai da gaske sai kuma wato gaisuwan fata alkhairi zuwa ga mataimakin shugaban kasa na kungiyar muryar talaka comrade bashir sharif unguru da sakatare comrade bishir dauda sabuwar unguwa katsina sai mataimakin sakatare ahmad Arafa azare da ma'ajin kungiya bello Biji gidan madi sakkwato da mataimakinsa alhaji murtala abasu mai shadda kwantagora sai sakataren kuɗi ali jauro mai gidan wanka kuma kurna asabe sai odita na daya ali rafkana gashuwa da abdullahi balaraba sokoto sai jami'in walwala comrade murtala lawal gusau da jami'in walwala na biyu comrade abdulwahab haladu zarma hina sai pro gida da gumi da alhaji muhammad zalanga hadeja da sakataren tsare-tsare honorable a balarabe makira sai mataimakin sakataren tsare-tsare murtala muhammad bello gusau da shugaban mata hajiya gambo mamman gusau zaria a dukansu a gaisuwa ce daga daga shugaban muryar talaka ta ƙasa alhaji zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi jihar kebbin najeriya to aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu ja burki da wannan gaisuwa da ke hannuna ta mubarak aliyu ya ce salam filin abar ya huce da fatan an tashi lafiya to muna godiya mun tashi lafiya ya ce sai a mika mishi sakon gaisuwarsa zuwa ga mai martaba uban kasar banga sarkin yaji alhaji abubakar garba ka lura da wani abu yau eh sarakuna sai limamai To, kesan lokacin su eh, ne. Yawa, madalla kuma kesan an tinkari sallah don haka yanzu su ne manya ai. Ah, eh. <laughs> Haka ne kuwa. <laughs> To, da abubakar lawali ushe banga da abdulmatalib mande magarya da injiniya tasiwa ta hiru sakajiki da mahmud salisu kauran namoda sai hafizu balarabe gusau da lawal bini hambal mk dan sulba da yusuf malam ali azare da haruna abdulmumini mai gwado da ilyasu ibrahim jihar kaduna sai tasu ismail zita gozaki da wari malam bare zuwa to da ba maina hammani momotuwa allah sa na faɗi wannan suna ba manyi daidai da Sani Diga dan jihar Maradi da Isu Haruna Kariya Nijar, Allah sa kariyar Nijar ɗin ma na faɗi ta daidai, da Modum Tahir ganzani da Yakubu mai manja huntuwa da fatar an tashi lafiya. make you no cry again. mata ba? Eh gaskiya ne, gaskiya ne. Allah ya sa ka sawo ma Mama Abdulsalam fulawa ka kuma ka dafa bula ran Lahadi. ai ba ya dafa fula nan aiki matsalar ba ya dafa fula nan amma dai ina tabbatar miki ranar nan eh, kusan durabin girkin ma ni na ce mata ta je ta zauna kawai eh na ce ta je ta zauna kawai ni ne zan yi komai ranar ai zan binciko zan binciko eh, ka sa eh, abdulsalam shi ya iya bayani zan ah, binciko ne a ah, sosai ai a baki da matsala wannan ai ranar iyaye mata sarakai ranar ba sa sai dai su wanke goma su sa biyar to wannan labarin eh, wata mace ce da jinjirin da dan jinjirinta mm. ɗanta na farko ta yi kuka mai kukan bala'i ne subhanallah ka san akwai yaran da za su wani bacci a su lafiya lau da dare ya mm. yi su ce su mm. kuma garin su ya waye yadda aka yi musu ba za su ta yi ta raya ta kada ta bashi wannan ta yi duk abin da za ta yi je shiru yaron ne ya shiru yana ta yana ta tsoga kuka shi ko baba yana can yana yana kwasa bacci kamar ba duniya yake ba eh Allah ta gaji shi ke da sai ta zo ta tashe shi ta ce wa duk wannan abin da take ta yi ya shiru kamar baya ji yaron ne yana eh, kuka eh. amma lokacin da yake neman ta ya ce ya yi ta mata alkawari shi zai yi kaza shi zai kaza shi zai kaza shi zai kaza ya ziya kyale ta kawai tana ta fama inda ta shiga ba nan za ta fita ba inda ta shiga ba nan za ta fita ba eh. kenan ya ce amma kin na miki haka ta ce kayi na miki haka kayi amma wannan kukan nan baka yi komai akai ba taimakawa <laughs> sai shi kenan sai sai ya dube ta akwai wani littafi a ƙasa sai ya ce mata wai aje shi kan littafin nan ita ce ban gane ba ban gane eh. aje shi kan littafin ba Eh. ya ce aje shi na ce ki aje shi kan littafin nan in yi kika aje shi kan littafin nan zai ci <laughs> eh. wani littafi ma da da nike masu gemu da wayayyu da su ne ma ina karanta musu littafi ma suna bacci ballantana dan jariri mai gemu ma littafin na sa shi bacci ma ballantana sai ce eh. ban gane ba idan ya je shi malami kamar in yana karantawa zai rika karantawa to in ya je kamar kana koyarwa to ba labari ne da yake da daukan hankali ko kuma mai ma'ana ba eh. to a kan rashin ba abin da mutane suke da sha'awan saurara ba ne iya koyarwa ba to shi idan ya je malinta yana ya shiga aji maimakon mutane su mai da hankali sai ga kowa na bacci to to shi sa yake wannan abin da iyawa da abin da ke cikin nan da yake sa mutane bacci a ce eh, eh. ba malamin kwarai ba ne shi ne ke ce mata to shi wannan abin da yake littafin nan da yake koyarwa mutane ma har tsofaffi masu kemu ma suna bacci balle dan yaron nan ma sai eh. saka shi kan littafin nan kawai ya kwanta zai bacci a'a shi na shi tunani <laughs> <laughs> <laughs> sai da to kaga kaga yanzu wannan zaman gidan da aka tilasta wa iyaye iyaye sun zama malamai ba da karfi a kwarai a sosai a wannan shi tabbata kai to in ba ko ko ba komai dai yara sun samu iyayensu suna suna zama a gida a kwana da su a tashi da su to Allah ya sa Abdulsalam ba kwa sa su bacci na san yana a ba <laughs> ba sa su bacci <laughs> Allah ya sa ba ba kwa sa su bacci to abin sun ba abin <laughs> wannan kuma za mu ja burki a nan sai ko mako bai zuwa idan Allah ubangiji ya kai mu yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya. To amin. ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai aji shawar da yi fitar ta babu tsari da mai mura da mai ciwon kai hada da tari kadaice kanka dan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri mu bar rade radi da cewa cutar karya ne ka dinga duba duniya a nan maybe ka gane batu na ba ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya in ji bahaushe jari ne mu kulla ko ina zaman gida kuma doka ne mu wanke hannuwan mu kan mu kai shi ga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatinmu mu daina taruwa mu canza wanga ɗabi'armu mu ba da tazara ga wanda ke a ta gefenmu ga ma'aikata a bangaren state level akwai su yan cdc a federal level kar mu bar ciwon korona ya je high level mu kokari mu tumbike shi tun alo level za da so wannan batu ya zama available masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku wanke hannuwan mu kan mu kai shiga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatinmu mu daina taruwa mu canza wanga dabi'ar mu mu ba da tanzara ga wanda ke a ta gefen mu ga ma'aikata a ɓangaren state level akwai su yan cdc a federal level shirin voa africa kuke sauraro